yayin da ya rage saura kwanaki kaɗan a fara gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wanda za a yi shi a can ƙasar rasha kasashe a yanzu da dama suna ta ci gaba da gwajin 'yan wasansu inda a jiya ƙasar rasha inda za a buga wasan ta fafata da kasar turkiya inda suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya sai kazakhstan wanda ta lallasa azabijan da kwallo uku da nema ita ma lithuania sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsu da latvia sai romania ta doke finland da kwallo biyu da nema luxembourg ta doke kungiyar kwallon kafa ta georgia da kwallo ɗaya mai ban a yau za a ci gaba da sauran wasannin inda czech republic za su fafata da super eagles na tarayyar nigeria ita kuwa norway za su fafata da panama ne sai kungiyar kwallon kafa ta belarus suna tare da hungary belgium kuwa za su fafata da kasar egypt ne inda za a fara wasan tun daga misalin karfe biyu na rana har zuwa karfe takwas saura kwata na yammaci agogon nigeria niger kamar da kasar chad har ila yau muna dai nahiyar turai din inda hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar turai yofa ta hukunta mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta juventus bufa sakamakon samunsa da laifi da aka yi na kalaman batanci wa alkalin wasa oliver wanda ya hura wasansu da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a wasan dab da na dab da na karshe wato kwata final na shekara 2017 zuwa 2018 wanda aka yi shi a watan Afrilu da ta gabata karawa ta biyu inda aka doke Real Madrid da kwallo uku da ɗaya amma hakan kwallo ɗayan da ta samu ya bata nasarar zuwa wasan gaba wannan abu ya faru ne sakamakon alkalin wasan ya ba da bugun daga kai sai mai tsaron gida wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid din a dab mintuna na tashi karshe inda hakan ta janyo aka ba wa mai tsaron ragan bufan jan kati wanda ya fice daga gasar kungiyar real madrid ta samu nasarar zuwa wasan na gaba ne hukumar yufa ta ce ta dakatar da bufan a wasanni uku a gasar turai a nan gaba idan muka leka bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne ta kasar ingila ta cimma yarjejeniya kan sayan dan wasan tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta shakhtar donetsk mai suna pride dan kasar brazil mai shekaru 25 da haihuwa kuma shine dan wasa na farko da jose mourinho mai horar da kungiyar manchester united ya fara sayansa a farkon wasan kakan na bana kuma za a kammala komai da komai bayan an dawo daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi shi a nan kasar rasha a watan yunin da muke ciki iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya